Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da lol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voa hausa.com ko kuma sashen hausa da. amurka.com sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka ibrahim ka almasi garba ne da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da ta maido da cikakkiyar dokar hana fita gwamnatin jihar kaduna ta miƙa ta'aziyyarta kan rashin sarkin adara sanarwar da mai taimakawa gwamnan jihar kaduna fannin yada labarai ya sanya wa hannu na nuni da cewa jihar kaduna ta rasa basaraki mai hazaka da kuma neman zaman lafiya za kuma a ji cewa gwamnatin jamhuriyar niger za ta haɗa hannu da attajiran ƙasar wajen kafa bankin raya kamfanoni da sana'o'i in ka ɗauki nan niger cikin niger akwai masu kuɗi wanda suka isa wannan kuɗin kamar kowace ranar juma'a yau ma za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan wanda wato batutuwan da mai magana zai zaba da kansa lamar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi na Amurka sun ba da sanarwar cafke wani mutum da ake zargin cewa shine yake da aikata wasu sakonnin bama-bamai zuwa ga wasu muhimman mutane da suka yi kaurin suna saboda yawan sukan lamirin shugaba Donald Trump da suke yi, wanda aka kama shiɗin Caesar Altera Sayoko Jr. ɗan shekara hamsin da shida wanda kuma ɗan jam'iyyar Republican ne da ke zaune a jihar Florida. bayan da hukumomi suka ba da sunan sa cewa wannan mutum tsohon mai aikata laifuka ne da dama a can baya ciki har da hukuncin ɗaurin da aka yanke mishi a shekarar 2002 bayan da aka same shi da laifin yin barazanar jefawa ajiyewa shiryawa da kuma harba duk wani abu mai iya fashewa. Yanzu haka wasu rahotanni na kafafen yada labarai na Amurka yana cewa Salah bin wato ɗan ɗan jaridan nan na Saudi Arabia wanda aka kashe a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul ya sauka a nan Amurka yau Juma'a. Hukumomin ƙasar Saudi Arabia sun hana matashin wanda ke da ɗiyaucin ƙasashe biyu na Saudiya da Amurka fita daga ƙasar har sai farkon wannan sati da muke ciki. an janye takaitawar da aka yi na fasfot ɗin nasa biyo bayan wani hotonsu da aka nuna suna gaisawa da yarima mai jiran gado wato muhammad bin salman da kuma sarki salman a ranar talata da ta wuce kafar watsa labarai ta cnn ta bayyana a yau juma'a cewa ya sauka yau a nan amurka amma kuma ba a san inda yake ba Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ji daɗin ɗage wannan dakatar wadda aka yi wa Salah bin eh, Jamal Khashoggi ta fita daga ƙasar Saudi Arabia. Yanzu haka kafar yada labarai mallakar ƙasar turkiyya ta ce tana so da a bata mutane goma sha takwas da ƙasar Saudiya ta kama waɗanda suke da hannu a mutuwar Jamal Khashoggi. yayin da wani ayari bakin haure da suka taso daga kasashen nahiyar amurka ta tsakiya kan hanyar su ta zuwa iyakar mexico shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana aniyarsu ta shigowa ƙasar amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa amurka cikin matsanancin hali da zai shafi ƙasar baki ɗaya yanzu haka gwamnatin ta amurka ta tura dogarawan ƙasar sama da dubu biyu zuwa wurin dama tun ji alhamis shugaba donald trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar ƙasar domin su hana bakin hauren shigowa ƙasar amurka Shugaban na Amurka ya la'anci kasashen Honduras, El Salvador da Guatemala saboda sun hana mutanen saboda sun kasa hana mutanen su kamo hanyar zuwa Amurka din kuma ya yi alkawarin cewa zai yanke tallafin makudan kudade da Amurka din ke baiwa kasashen a matsayin horo saboda kasawarsu na hana mutanen nasu yin wannan tattaki. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wata mata a ƙasar Sin ta ƙaddamar da wani hari da wuka yau Juma'a da safe kan yara ƙanana 'yan makaranta a yammacin ƙasar ta Sin. Macen mai suna Lu ta kai harin ne dai ga yara ƙanana a lokacin da suke dawowa daga makaranta a birnin Kwancin bayan sun gama motsa jiki da safe. An ɗauki duka ɗaliban zuwa asibiti kuma matar 'yar shekara 39 da haihuwa tana hannun 'yan sanda a tsare. ƙasar Sin a a 'yan shekarun nan ta sha samun makamancin waɗannan hare-hare kuma sau da yawa ana ɗora laifin ne akan motsuwar hankali masu kai farmakin ko kuma waɗanda suke da matsala da wani. A karon farko an ce wani ƙauye da ke tsakanin Koriya ta kudu da Koriya ta arewa wanda aka ƙirƙiro don ƙarfafa aƙidar zaman lafiya a tsakaninsu zai kasance wurin da ba makamai gaba ɗaya a cikinsa a taron da suka yi cikin watan jiya ne kasashen biyu suka amince da fitar da dukkan makaman da ke cikin wannan ƙauye mai suna famujo tun shekarar 1953 sojojin ƙasar koriya ta arewa da na amurka ke tsaye daga ɓangarorin ƙauyen daban-daban suna kallon juna bayan da aka ƙara yaƙi da aka yi tsakanin ƙasashen biyu na koriya kuma yanzu da zarar jami'an tsaro na kasashen biyu sun tabbatar cewa ba sauran makamai a cikin ƙauyen za a saka dogarawa dubu uku da ɗari biyar waɗanda ba sa ɗauke da bindigogi su rinka sintiri a ƙauyen. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji gwamnatin jihar Kaduna ta miƙa ta'aziyarta kan rashin mai martaba sarkin Adara agwam Adara Dr. Maiwada Galadima a daidai lokacin da sauran 'yan jihar ke ci gaba da tsokaci kan tashin hankalin da jihar ta fuskanta. Nasiru Yakubu Birnin Yaro gare ka. Gwamnatin jihar Kaduna ta miƙa juyayinta da kuma alhini gami da ta'aziyya ga masarautar Adara bisa kisan gilla da aka yi wa basarakin masarautar Agwam Adara Dr. Maiwada Galadima. sanarwar da mai taimakawa gwamnan jihar kaduna fannin yada labarai samun alwan ya sanya wa hannu na nuni da cewa jihar kaduna ta rasa basaraki mai hazaƙa da kuma neman zaman lafiya gurbin da zai yi wuya a cike shi sanarwar ta mika ta'aziyya ga iyalan sarkin da kuma al'ummar jihar kaduna baki daya malam muhammad namadin musa shine babban darakta a ma'aikatar kula da addinai na jihar kaduna ya nuna alhinin gwamnatin jihar kaduna da kuma ma'aikatarsa bisa sanin da ya yi wa agwam adara, dr mai wada galadima duka muna cikin alhini da takaici da kuma juyayin rashin wannan bawan Allah saboda tun lokacin da aka kama shi a gonatance, abu ne da ba sai an zo an gama duniya mai gwamnati ta yi ba ta yi ingejin mutane da Abuja ta Kaduna ana ta tracking ana ta abuwa har Allah ya za so lokacin da aka zo aka saki matarsa to bagatun ransom da suka ce a basu so ba wanda ya tunanin cewa har za a ɗauki ransa ma so kuma bayan Allah bayan an kai musu ransom din ne suka aka find out cewa ai sun dauki Allah ya ya dauki ransa so muna masa addu'a muna ma su juyayi muna da muna ba kasan a daraga baki ɗaya da kaunarsa juyayin rashin wannan bawan Allah don mutum ne yana cikin wanda Gwamnan mu ke takama da su da shi da sabagi suna cikin wanda mutane wanda muke kira bridge builder suna taimakawa wajen kamar da mutanen su game da wani tashin hankali ko wani abin nan hmm. ba wani lokacin da muka taba samu muna da matsala da su a gonatance wayannan sarakunan suna ba gonata duk wani haɗin kai da ake nema Adamu Yusuf shine shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar Kaduna ya nuna alhininsa a madadin kungiyar 'yan jarida na jihar Kaduna akan rasuwan Agwam Adara Dr. Maiwada Bature. gaskiya wannan babban bakin ciki ne ga al'umman jihar Kaduna da ma ƙasa baki daya. musamman shi dai a agon adara dr galadima mutum ne wadda mai yake son zaman lafiya kuma wadda ya daɗe yana taimaka ma 'yan jaridu musamman a wajen gudanar da aikinsu hmm. domin ba zaman ce ba a ganawa da 'yan jarida suke yi shi na ƙarshe daga nan a jihar Kaduna watanni uku ne da suka wuce inda suka shiga nan karamar hukumar Kaciya kuma sun gana da shi a fadansa kuma ya amshe su hannu biyu gaskiya wannan babban asara ne a matsayina na shugaban kungiyar yan jaridu rashin jihar kaduna ina kira da babban murya ga gwamnatin jihar kaduna da jami'an tsaro da su taimaka su hanzarta wajen binciko waɗanda suka aikata wannan aika-aika domin a hukunta su ya zama darasi ga wasu agwam adara dr wada galadima ya rasa ransa ne a hannun yan bindiga da daɗi masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa waɗanda har ya zuwa yanzu ba a san ko su wane ne ba sai dai gwamnatin na jihar kaduna ta sha alwashin hukunta duk wanda aka samu ke da hannu a wannan aika-aika. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. Zauna a lafiya, lafiya shine gaban Allah ya kawo zaman lafiya a kuma gaida Nasiru daga Kaduna kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ke shirin hada hannu da attajiran kasar wajen kafa bankin raya masana'antu da sana'o'i. Sulaiman Muni Barma gare ka. a yayin taron da ya jagoranta a fadar ne shugaban kasar nijar muhammadu isuhu ya bayyana wa manyan 'yan kasuwar kasar cewa gwamnatin sa ta kulli aniyar kafa wani bankin da ke bukatar hannun jarin 'yan kasuwar cikin gida zalla wanne za a ɗora wa alhakin tallafawa kamfanoni da masana'antun ƙasar da ke sarrafa kayayyakin da ake nomawa a wannan ƙasa shugaban 'yan kasuwar nishar alashi sama'ila hatun mai aya na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro muna noma abubuwa da dama waɗanda yake ya kamata a ce an sarrafa su cikin ƙasa ga kuma an ci amfanin su in ka ɗoka abin da ya shahi gujiya abin da ya shahi riɗi abin da ya shahi aya abin da ya shahi albasa abin da ya shahi su pavron su fata duka abubuwa na waɗanda ya kamata yau yan an kace an kafa kamfanonuka waɗanda ke sarrafa su mu ci amfanin su a nan cikin ƙasar ga malamakin sai an ɗauke su an ti ƙasashen waje an zo an sarrafo su yannan kuma an ƙasa su sai su da miliyan dubu goma na sefa ne ake bukata domin kaddamar da ayyukan wannan banki dalili kenan aka yi wa 'yan kasuwar da ke sha'awar saka hannun jari ta yi yayin da ake ganin kananan 'yan kasuwa ma za su amfana da wannan shiri waannan kamfanonuka waɗanda ake sa aiwatar za su fara bisa ga eh, hannun jari na miliyar goma zuwa miliyar biyar kenan an ka sami 'yan kasuwa waɗanda suke eh, mutum 20 kowa ya ba da eh, miliyan 500 kun ga a wannan lokaci ana da hannun jari na miliyar goma duk abin da yake suna hana ma ruwa gudu a cikin gudanar da waɗannan kamfanuka eh, watakila tsawwala haraji da sauran abubuwa yan allah yarda gwamnati ya ce ya ɗauki alkawali za shi kare kamfanuka masu nazari akan sha'anin tattalin arziki irinsu dr soli abdullahi sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin nijar. saboda a cewarsa za a ci amfaninsa muddin aka sakarwa 'yan kasuwa mara. in ka ɗauki nan Niger cikin Niger akwai masu kuɗi wanda suke isa wannan kuɗin in ka ɗauki 'yan Niger wanda suke nan giwai da mu kasashen Togo Benin eh, Cote d'Ivoire Ghana me akwai waɗanda ma suke zuba rabin kuɗin wannan ne kenan babu harga musu wannan wa'anda za a sa shugaban wannan banki ya zamanto kuma su kuma sun bi ka'idodi da ɗiyauci saboda ba a cewa sai wani da wani a'a duk wanda ya kawo wato littafin shi na bisa nazarin da yake sanya ya kawo wani kamfani kuma an tabbatar da wannan kamfani yana iya kawo wani alheri a cikin ƙasa to a bashi shi ka bin sai dan muwa ne ko dan wani ne galibin jama'ar Niger na dogara ne akan ayyukan noma da kiwo sai dai akan shigo da kayan ɗanye da na marmari daga ketare. har ma da cimakar da ake nomawa a lokacin damana ba idan wasu ababen da ainihi ke fita daga wannan ƙasa waɗanda a ƙarshe ke dawowa cikin kasuwannin ƙasar cikin samfarin kamfani abinda masana ke ganin sa a matsayin wata babbar asarar kuɗaɗen shiga sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ana turka turka saboda kuɗi mutum ya janye wando don saboda kuɗi kai naushi saboda kuɗi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai kira daga Kaduna wake kan layi a Kaduna. Kalmar shigar barka da yammaci. Barka mutana barka da. To suna na Murtala ina kiran ku da dare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To a gaishe ka muna jinka. ka. To, eh, mu ma muna fara mika mu ga shi agon adara na bisawan gwamnatin Kaduna, duba ga mutum ne kokari shi ma, duba da ganin an samu zaman lafiya. gaskiya an yi gwamnatin da al'umman Kaduna sun babban asara. muna ma iyalansa ta'aziyar dukkan al'umman kaduna eh, insha Allah Allah ya kiyaye to kuma sai ra'ayi na biyu shine cewa muna kara da shi ya yi mana kaidiya cewa wannan salo da ya dauka don yan jaridu na faɗan gaskiya a kan sai dinga jin su ana kashe su da gaskiya ya sa ake sauyi kuma muna kira da america da ta faɗa ya kamata su bincike na gaggawa a kan wannan ofishin jakadancin saudiya da ke turkiya a tabbatar da gaskiya al'amari da fatan za ku tashi lafiya To mun gode mutala daga Kaduna kuma bari mu kada zamfara. Wake kallaye a zamfara? sai haka muhammad zamfara to to muna jin ka wani malu'i na kai a yau juma'a ce don haka mai magana zai zaɓi wato abin da yake so yi magana a kai matsawar dai abin zai amfani jama'a kuma ba matsala to na dai gaida ku a huta lahiya to mun gode sosai kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take bari mu kada jihar Naija wake kan layi a Naija. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To ni yau ra'ayina akan masu cewa ta zarar iyali ta zarar iyali su yi magana akan su. To. To abin da nake so an gaya masu Allah ne ya ce a yi sun ce kuma kar a yi. to me suke me suke so akan haka saboda yanzu Najeriya nan da ya gaba ɗayanta babu wani arziki da bamu da shi sai dai yana hannun kyan tsararru ne ai ga abin da ya kamata su magana nan akan a gyara kamfanoni a yi adalci ya kasance talaka ko a lungu yake kasance samu aikin da zai yi tunda Allah ya bamu masu basira ba wasu ce wai ainihin a tazarar iyali akan talauci talauci ba Allah ne ya ce a yi idan kuma suka ce ba haka ba Su sauri sakamakon da hukuncin Allah zai musu iya ra'ayina kenan. To mun gode Malam Ibrahim daga Niger bari mu je mu zam Taraba. Wa Wake kan laya Taraba? Mai magana Muniru Abdu dan giwa daga Ukari. To Malam Muniru muna jin ka. Na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma na gode da dama da na samu. Ina kira ga gwamnatin jihar Taraba. da kuma najeriya baki da don allah dukkan wanda aka same shi da laifi don ya aikata aika aika a dinga mata hukunci domin kuwa mukan samu illa mutum zaka ga ya aikata abin da bai dace ba kuma gobe sai ka same shi a hanya to da fatan gwamnati za ta ɗauki wannan shawara to mun gode sosai daga taraba bari mu je katsinan da kowa ke kan layi a katsina wa ke kan layi a katsina to da alamar dai layin na katsina kada jin mu a sa ya katse to kamar yadda muka ce yau mai magana zai zaɓi maudu inda kan shi a kofa buɗe take a matukar dai mutum zai magana ne kan abin da to bari mu koma kaduna wake kan layi a kaduna ka almasu garba barka da barka da yammaci barka mai rido barka da Eh, suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya gare ka muna ji malam kwanan ka almasi mu dai yau gaskiya cikin garin kaduna muna cikin juyayi da bakin ciki da tashin hankali da fatin rai hmm. akan irin yadda muka fara samun an samu dama dama an cire kofi a cikin garin kaduna an mai da shi daga shida zuwa karfe biyar na yamma al'umma sun fara tururuwa suna fita kasuwanni suna harkoki an samu wasu 'yan ballar ja'u sun zo daga baya sun zo sun hargitsa zaman lafiya a cikin garin kaduna hmm. wannan abun abun bakin ciki ne gaskiya muna kira ga matasa ya kamata su yi karatun tana su kiran wannan abubuwan da ake ka zo ka kama wannan ka kashe wancan wannan ya kashe wannan ba fa shine zai kai mana ga ci ba hmm. ya kamata gaskiya jita jita da ake yadawa a ce ana abu kaza ana gu kaza ana yi abu kaza duk ba ci bane ya kamata mu haɗa kai mu zauna lafiya Allah subhanahu ta'ala dai ya rura mana cewa ya gaya mana cewa a cikin alkur'ani cewa Allah ya ce ya halice mu kasa kasa yare daban-daban addini duk mu san junan mu ne to amma saboda me zamu tsaya mana kashe junanmu. to ya kamata wallahi mu karatun ta nutsu mu zauna lafiya dole ka zauna da wanda addini wanda ba bai da addini ma dole ka zauna da shi da haka ya kamata mu kira ga al'umma to gaskiya ya kamata a zauna a zauna lafiya muna fatan Allah subhanahu wataala kiyaye mu ya ba mu zaman lafiya a Najeriya da Kaduna State baki daya ka almasi garba ne maka fatan alkhairi a to mun gode mai rediyo mun gode sosai daga Kaduna kuma bari mu je mu Bauchi Yakubu wake kan layi a Bauchi Salamu alaikum kalamu. Wa alaikum salam. suna na timothy bulus ne daga bauchi to malam timothy muna jin ka muna jin ka alhamdulillah ni da farko dai ina so in gode ba shugaban kasa shi babu buhari saboda irin kokari da yake yi da yake kokarin kama waɗanda suke ɗauko mana kudade suke tace. Mm. muna jin ka malam bulus ban shawari game da waɗanda ake zargi a fadan gwamnatinsa oh. da yi kokari yadda za a yi yi kokari ya bincike su kamar kaga shi sarki gwamnan kano da ake yi shi ma ana zargin shi ma ya yi kokari duk yadda za a yi bincike shi idan na kai shi kotu ne a kai su kotu wannan shi ne adalci to malam bulus mu mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna baucewa ke kallaye a baucin Assalamu alaikum, Budan shi Garba mai magana Sama'il sawa kasin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Malam Sama'il muna jin ka. To alhamdulillah ina kira ne ga gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar. Oh. Ina sanar da shi cewa kan yayi hattara domin a Bauchi center da an ya dauki ya dauki ya dauki dan dan kunama. Oh, oh. Don sa ya ji, don halin da ji ka dan kunama ne sa ya ji ya manta ya kuma tuna a baya shi ma ya rubuta isa iguda ya rungume shi ya harbe shi dogara sika na yanzu ya rungume shi ya harbe shi don haka shi ma ya zauna zaman shirin halin jika yawa sai a dan sassauta yawa dan sassauta mun gode sosai kamar yadda muka ce yawa kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take to ga kira daga naija waye daga naija Ado Wayam daga Kaga daga Neja. To muna jin kamalan Ado. Don Allah ina roƙon Baba Buhari don Allah don Annabi ya taimaka ma mutanen mutanen Rafi na Kagamman. Oh. Akan dam din da aka kirkiro tun zamanin shagari har yanzu ba a kare shi ba. Don Allah ya taimaka ya amfani mutanen Neja ya amfani mutanen har Kaduna su da su amfana. Oh. Ko gonar rani da dabbobi za su sha ruwa za a yi noma sosai. To, gode sosai da fatan a hukumi da shi a Babu Hari zai saurari wannan koke naka. Allah sa haka amin. Amin amin. Na gode. To, har yanzu muna mu makale a Naija ɗin wake kan layi a Naija? Jihar Naija kana magana da Isa AT daga jihar Naija. To, Malam AT muna jinka. Na farko ne na farin cikin samun layin kwayau. a ra'ayina ne ga masu sukar wannan mulki na buhari ni roƙon da nake musu da su yi adalci su duba wannan mulkin da cewa ai ya yi shekara uku ne to kuma gwamnati da ta wuce ta yi shekara goma sha shida tana mulki to saboda haka ya kamata su rika yi mata adalci so ba ta lokaci a ga takin yadda za ta yi mulkin tukuna ba su dinka sukanta ta yi kaza ta yi kaza ba akwai ayyuka da dama wayanda wannan gwamnati take da niyyar yi in aka dan saurara in allah da kuma za a cin magaci ni ra'ayina kenan kuma na farin ciki da na samu wannan layan naku na daɗe ina kiran wannan layan ban taɓa samu an karba min ba so ina muku fatan alheri to mu ma muna maka fatan alheri ko muna maka farin cikin samun mu da fatan zaka ci gaba da kokarin samun mu din mun gode da fatan kuma kowannen ku zai ci gaba da wato kasancewa a wannan filin mun gode to ga shirinmu na gaba wasanni a takaice ƙungiyar ƙwallon kafa na 'yan matan kasar jamhuriyar kamaru 'yan kasar shekaru goma sha bakwai sun yi wasan sada zumunci da kasar girka an da kasar ta jamhuriyar kamaru ta jefa balabalai guda hudu a ragar kasar ta girka amma ta kwalar ta kuma ta jefa ko kwallo ɗaya a ragar kasar jamhuriyar kamaru ba haka aka naɗe tabarmar gasar kasar kamaru na da ci hudu kasar girka kuma tana da babu wannan dai yana nuni da cewar kasar kamaru tana shirye-shirye ne an da za ta bakunci gasancin cin kofin kwallon kafa na duniya coach umaru ya yi mun tsekuci akan kungiyar ƙwallon kafa da matan ƙasar jamhuriyar kamaru wajen ganin cewar sun cimma burinsu domin tinkarar rigatancin kofin ƙwallon kafa na duniya da za a gudanar a ƙasar ta paraguay. tunda eh, za a yi kokari ka san da wancan wasan da muka yi da muka yi da su 'yan eh, wasan mu professional ba su zo ba to yanzu duk an kira su su zo suna nan yanzu kam a ikina nan ikina da karfi za za za kara Allah kuwa a dace wani abu saboda ba taba eh, eh, ba da sa hankali a ekip ɗin kwallon kafa na mata kamar yadda aka sa ido a yanzu nan ba domin mai kasa ma da kansa mai kasa ma da kansa ya ba da baki ya ce a kula da su sosai saboda kada su je su su bata wa eh su bata kamar suna to yanzu an ɗauki mataki da kyau ba ba wasa sam sam sam duk wata yarinyar da suke wasa a ƙasan waje professional an kira su sai kuma ta bangaren masu taka leda na kungiyar kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru inda ta fi layon an da kasar brazil ta bukaci kasar jamhuriyar kamaru da su gudanar da gasa sada zumunci a ranar ashirin ga watan nuwamba 2018 din nan amma za a gwamza ne a kasar birtaniya a filin kwallon kafa na garin Milton keynes cikin wannan shekarar da ya kasar brazil farko kenan da ta gayyaci wata kulab din da suka fito daga kasashen nahiyar afirka domin su fafata wasa a tsakaninsu Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru. To a gaida awal ga shirin kuma na ƙarshe an fa labaran duniya ne kuma a takaice. To ga labaran duniya amma a takaice. Hukumomi na Amurka sun ba da sanarwar cafke wani mutum da ake zargin cewa shine yake aikata wasu sakonni bama-bamai zuwa ga wasu muhimman mutane da suka yi ƙaurin suna saboda yawan sukan lamirin shugaba Donald Trump da suke yi. yanzu haka wasu rahotanni na, na kafar yada labarai na amurka yana cewa salabini kashogi wato dan dan jaridan nan na saudi arabia wanda aka kashe a karamin ofishin jakadancin saudiya da yake istanbul ya sauka a nan amurka yau juma'a hukumomin kasar saudi arabia sun hana matashin wanda ke da ɗiwaicin ƙasashe biyu na saudiya da amurka fita daga ƙasar har sai farkon wannan sati da muke ciki. yayin da wani ayarin bakin haure da suka taso daga kasashen nahiyar amurka ta tsakiya suke kan hanyar su ta zuwa iyakar mexico shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana aniyar su ta shigowa ƙasar amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa amurka cikin matsanancin hali da zai shafi ƙasar baki ɗaya yanzu haka gwamnatin ta amurka ta tura dogarawan ƙasar sama da dubu biyu zuwa wurin Dama tun jiya Alhamis shugaba Donald Trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar kasar domin su hana bakin hauren shigowa kasar Amurka. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya zuwa ga Hamidu Ali da babarsa Hajiya Hassanatu wadda aka fi sani da Dada Ayya saboda rasuwar mahaifin Hamidu Malam Ali Alhaji Manga Gombe Allah ji kansa da rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da inji na wannan lokacin Carl stalin Ni Ibrahim Kaɗa Garba ke cewa sai kuma gobe.